إن قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب المواساة في السنة والمجاعة باب المواساة باب دزي بياني أكن تيمكيشينيا المواساة المعاونة كينا المعاونة هو الإعانة تيمكيشينيا أتيمكي جونا في السنة a lokacin da aka shiga cikin fari asana asana fari hmm? daga cikin ma'anonin asana akwai watanni sha biyu na shekara kenan sannan asana fari ولقد أخذنا ala fir'auna بالسنين bisinina cikin addu'o'in da aka ci annabi soma ya ce Allahumma خذهم بسنين كسني يوسف بسنين كسني يوسف السنين ينا ليدك شن لفظا دعك يعامل معاملة الجمع معاملة جمع المذكر السالم آه، مرفوع إنسا سنون قو إيه، سنون سنون سنة سيأتي سنون إن يعزو في حالتي الجر والنصب سيأتي سنين قو to shine nan babul muwasati fi sanati babun umarnin da shari'ar musulunci ta yi musulmai su taimaki junansu a taimaki juna fi sanati a lokacin da aka shiga fari wal maja'ati da kuma yunwa eh fari fari yana ɗaya daga cikin asbabul maja'a idan aka samu fari aka samu aljadb wal qahtu aka samu rashin ruwa to wannan na sababar da a samu ne almaja'a a shiga yunwa kamar yadda ya faru a amul maja'a kenan ko amul ramada zamanin sayyidina umar a shekara ta goma sha takwas bayan hijira yunwa ta kama mutane saboda fari da aka shiga to shine al muwasatu fi sanati wal maja'a حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجحضمي قال حدثنا عمارة المعولي قال حدثنا محمد بن شيرين عن أبي هريرة قال سيدنا أبو هريرة يشي kunu fi akhir zamani maja'atu a ƙarshen zamani za a samu yunwa za a samu yunwa a ƙarshen zamani yunwa za ta kama mutane a ƙarshen zamani man adrakathu duk wanda wannan zamanin ya riske shi na yunwa fala ya'dilanna bil aqbadil ja'i'a to kada ya kasance ya fifita hantarsa akan ba masu yunwa فلا ya'dilanna bil aqbadil ja'i'ata wannan wannan wannan lafazin wannan hadisin kusan kusan kusan na farko dai bai inganta ba inda ya inganta lahu hukumar rafi duk da sayyidina abu hurairah ya tsaya a kansa ta zai zama marfu'i ne mun kalla zamu ga ya tsaya da sayyidina abu hurairah to amma matsalar sa bai inganta ba ala albani rahmatullahi alaihi a cikin da'iful adad mufrad ya rauna nashi isnadin su saboda shi hammad ibn bashir al-jahdami malamai suka ce majhuli ne shi majhuli ne to to hadisin sai ya zama mafi yawancin malamai ba su sharhin sa ba hatta abin na sagidil jilani a cikin fadlullahi samad haka ya bashi bai yi sharhin sa ba sannan babɗinsa ma ya za a yi babɗinsa bil akbadil ja'i'ati ko bil akbadil ja'i'ata a ce bil akbadil ja'i'ata ya fi al'akbad daban alja'i'a daban eh so da kada mutum ya fifita hantarsa a mu a kan masu yunwa kai ya ci shi kaɗai da ka hantarsa kawai zai ba abinci a'a ya ba sauran mutane in an shiga yunwa in ana cikin fari ana cikin yunwa to kakka zama kawai kai daga kai sai iyalanka ka aika ma mutane yan uwa da abinci domin a lokacin aka fi bukatar taimako inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idha ghaibu zamani sada'ak shattata fika shamlahu li yadma'ak dan uwanka na gaskiya shine man kana ma'aka shine wanda zai zama tare da kai ko yaushe wa man yadurru nafsahu li wanda ya yadda ya cutu don kai ta amfana wa man idza ghaibu zamani sad'at wanda idan damuwa ta bala'i ta sa ka ta sa shi ciwon kai ta sa ka ciwon kai to sai ya raba kansa shattata tafi ka shamlahu li yajma'ak shi ya rarrabu ya ga ya zai kai ya tattaro ka ka zama kakin su to wannan ita ce uhuwa in ana cikin yunwa a taimaka ma juna wannan hadisin abin da yake karantarwa kenan law sahha حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم متانا مدينة لوكا تند أن السماء هجرة بشيد صحبان سكا إسو مدينة شي متانا مدينة سكا شي مسا اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة يا مأيكن الله كرب غونكم من دبينو سكان من أن أمو مهاجرين كرب غونكن su zama nasu mu ma su zama namu a raba idan mutum yana da hekta biyu to a raba biyu a matsayinsa na balansare shi a ba ɗan uwansa ba muhajiri hekta ɗaya shi kuma ya tafi da hekta ɗaya ƙalala annabi ya ce a ba za a yi haka ba ku riƙe gonakinku kuma dama mutanen maka su basu saba da noma ba hikima farko kenan da annabi sama ya kalla mutanen maka ba manoma ba ne yana da wahala ka canza ma mutum ɗabi'arsa abin da ya saba mutanen makka mutane ne yan kasuwa li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was saboda sabon da quraishawa suka yi wani sabo suka yi ilafihim rihlata shita'i was sun saba tafiyar su ta kasuwanci ta lokacin bazara da kuma lokacin hunturu a lokacin da gari ya sanyi suna tafiya yaman suna tafiya sha suna tafiya yaman suna tafiya sham kamar da imam al-qurtubi ya ce a cikin tafsirin sa idan lokacin sanyi ya zo to biladu sham na zama biladun barida gari ne mai tsananin sanyi kila wasu kuɗin suna bibiya abubuwan da ke faruwa na yaƙe-yaƙen da ake a Siriya za su da yadda kankara ke sauka a garin kaga an ana nuna yadda mutane ke cikin bala'i to idan sanyi ya zo sai su tafi yana eh sai su tafi yana saboda tsananin sanyin sha sannan idan aka shiga kuma zafi to sai su tafi biladu sha eh haka suke yi to shine ila fi shita'i wa sayt yan kasuwa ne su shawa so da da suka zo lansarawa sai suka ce za su raba gonakin su bi su ba ko a raba biyu annabi ya ce a hikima farko kenan hikima ta biyu da wasu malamai suka ambata da anan su ya ce la suka ce Allah ta'ala atla'a nabiyahu ala annahu sayaftahu lahu albuldana Allah zai bude manzal sama birane so daga babu bukatar yanzu a ce ba muhajire sai ya samu wata gona a Madina Allah zai bashi abin da ya fi haka nan gaba to malamai sun yi waɗannan fassarorin guda biyu sai manzon sun sahabba annabi sun ya ce musu a'a faqalu sai suka ce takfunal maunata to ya ma'aikin Allah ka ba su dama su rika zuwa su taya ma aiki a gonar wa nushrikukum fit tamarati idan ƴaƴan dabinan suka suka fito sai mu raba dabinan mu ci tare qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji mun bi shi wannan suma ya yadda kenan da haka bai yadda a ce a raba gonakin ba amma dai gonakin su zama na lansaru ne su ci gaba da amfani da gonakin su amma ba muhajiran da ya ga yana da sha'awar ya je ya taya su aiki ko da ban ruwa ne to ya je ya yi in ya so idan aka gama saboda san lansaru da taimako shi su raba amfanin gonar a ci tare abin da ya fito shi a ci almahasi din abubuwan da suka fito dabino ne zabibi ne abinda suka fi nomawa kenan to ce a raba a ci amma dai gonaki na suwaye na lansamu to kaga kaga nan dai gashi taimako taimako ana son ya zama akwai taimako a tsakanin juna حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا باش لا باري يا با محمد بن شهاب بن مسلم الزهري يا باش حديثي أن عبد الله بن عمر أخبره شي كما سالم بابنس عبد الله بن عمر يا باشي لا باري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة سجلنا عمر يا shekarar da aka yi yunwa. أن كراتا دا عام الرمادة سبودا dalilai biyu malamai suka ambata dalili na farko suka ce ƙasa sai ta rika feso ƙura ka toka saboda fari da aka shiga a garin madina ƙasa ta bushe ta bushe sai ta zama kamar toka ya shi suka ce shi yasa aka ce mata amur ramadat wasu kuma suka ce a'a saboda wahalar da mutane suka shiga sarat alwanuhum karramadati sai launin su ya koma kamar toka toka kawai in ka ga mutum saboda yunwa da ake ciki sai gan shi kawai ya zama kalan toka to malamai sun ambaci waɗannan dalilan guda biyu dalilin da yasa aka kira wannan shekarar amur ramada وكانت سنة شديدة ملمة wannan shekarar yunwar da aka yi a madina shekara ta sha takwas shekara ta sha takwas bayan hijira shekara ta sha bakwai da shekara ta sha takwas shekaru ne marasa daɗi da suka faru a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu shekara ta sha bakwai ba'unun bishani ƙarshe ƙarshen ta sai aka samu annoba ta ba'unu a mawas mutane suka yi ta mutuwa ciwo ya rika fito musu kawai mutum yana zaune sai ya ji hannun shi yana mai kaikayi kamar wasa ko kafarsa ko wani bangare a jikinsa yana so sa ko sai wajen ya zama gyambu shikenan sai kensa kensa shi eh, a lokacin har mutane suna cewa da'anul jinni ne aljanu ne suke cakan mutane da masu shi kenan sai kawai mutum ya ji kaikayi a hannun shi ko a kafar shi kawai da ya so sa sai wajen ya zama gwalando ke ta girma ya ta girma ya ta girma gashi kuma na yaƙi na yarmuk mafi yawancin sahabban annabi sama sun rasu a wannan lokacin da tabi'ai da yawa ba sakamakon yaƙi ba sakamakon wannan annoba sannan ana cikin wannan yanayin kuma sai ga annoba sai ga fari kuma a madina ba yunwa kaga duk da a shugaba Allah zai iya jarraba shi wannan babban darasin kenan duk biyayya shugaba ga Allah da kuma biyayyan mabiya ga Allah to Allah zai iya jaraba su da yunwa Allah zai iya jaraba su da ciwo mafi yawancin mu manta tarihi muke yi Allah shi kyauta to wakalat sanatan shadidatan mulimmatan wannan lokacin ya kasance fari ne mai tsanani sanatan fari ne shadidatan tsanani mulimmatan kuma wanda ya tayar da hankalin mutane Ba بعد ما umaru fi in امداد الاعراب bayan sayyidina Umar ya yi ƙoƙari wajen ƙara ma al'arabi 'yan ƙauye bil ibil ya sa aka ta aika musu da raƙuma Walƙamli raƙuman kuma suna ɗauke da alkama wazzaiti zaiti da kuma mai min al kulliha aka aika ma ƙauyuka dukkanin su baki ɗaya hatta balahatil aryafu kulluha kai ƙarshe sai da ƙauyuka ga baki ɗaya suka koma suka bushe duk wani ƙauye da ke gefen madina idan an sha al'aryaf jam'i ne na Arif. Arif wajen da asali ruwan sama na zuban masa kuma yana shuka na fitowa kun zaya ƙauye an fi dausayi ko ƙauye ya fi dausayi to sai da garuruwa gabaki ɗaya suka bushe suka yi ƙarma sassai hada jahada hadalika wanda wannan abin ya gajiyar da mutane baki ɗaya sa su cikin wahala Umar umaru yad'u sayyidina umar shi ya tsayi yana addu'a allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibali ya allah madaukakin sarki ka sanya arzikin mutane ya kasance ala ru'usil jibali akan saman duwatsu wato ya allah ka zubo da ruwan sama ruwan sama ya gangaro daga duwatsu a samu ai shuka bana ya allah sayyidina umar ya ta addu'a fastajaba Allahu lahu walil muslimina shi Allah ta'ala ya amsa addu'ar sayyidina Umar kuma ya amsa sayyidina addu'ar musulmai gabaki daya faqala hina nazala bihi al-ghayth kawai lokacin da ruwan sama ya sakko sai sayyidina Umar ya ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah fa wallahi na rantse da Allah law anna Allah lam yufrijha da a ce Allah bai yaye mana wannan farin ba ma taraktu bi ahli baitin na muslimina lahum sa'atun to da bamban wani gidan musulmai ba waɗanda suke da yalwa illa a adkhaltu ma'ahum a ada da adadahum min alfuqara'i face sai na aika musu da kwatankwacin yawan su na talakawa su je su ci gaba da cin abinci a gida sai a kirga sai a ce kai ne gida gidanka mutum nawa ne sai ce a matan shi hudu 'ya'yan shi ashirin da biyar guda biyar ya aurar da su amma ashirin suna nan ana dafa musu abinci a gida sai sai na umar sai ce to a kawo wasu mutane guda ashirin da hudu kaga mata hudu ga yaya ashirin su shiga gidan su ci abinci tare da su duk abincin da mutum ɗaya zai ci to a raba shi gida biyu ya zama mutum biyu sun ci sun Allah zai samu abin albarka da ne ni kafis salasa mun gane falam ya halitta ni min taami ala ma yuqimu wahidan kun ga ka'ida na umar ya ce mutum biyu ba za su mutu ba idan suka ci abincin da yake iya kosar da mutum daya shine ma yuqimu wahidan abincin da zai isa mutum ɗaya zai ishi mutum biyu to haka ake in an shiga damuwa idan ana cikin damuwa ta yunwa to kowa ya zama ya ɗauki wani gwamnati ma ta kasance ta sama mutane zama kun ga abin da zai na umarci sai da ya rantsuwa ya ce lau an Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baiti fa wallahi ko sai da ya rantsi to wannan yana tana daga cin hanyoyin da ake samar da idan an shiga economic meltdown in an sami economic meltdown sau da haka abin da ya kamata a yi kenan daga cin asalib na musulunci wajen koran wata tattalin arziki ga mutane da kuma shiga fari da yunwa to akwai wannan shi ya zama mawadata su ɗauki nauyin waɗanda su kuma ba su da shi domin duk wahalar da ake ciki wani fa bai sanin ana yin ta shi duk wahalar da za a shiga za ga wasu Allah ya tsiratar da su su ba san ana yi ba su ba san ana yi ba saboda Allah ya musu liɗifi na duniya to ire-iren waɗannan sai a ɗora musu ya zama tilas su zama sun taimakon mutane shine babban abin nan nahaji kun san sayyidina Umar a cikin al yana ɗaya daga ci in baka ce babu wani wanda ya kai shi tsari na tattalin arziki a cikin al-khulafa rashidun da baki ɗaya da aka yi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bai daɗe ba sayyidina na ibn Affan bai kai sayyidina Umar ba balle kuma sayyidina Ali so daga akwai abubuwa da shugabanni ya kamata shi ɗauka a tsarin sayyidina umar wanda zai kai su tudun mun tsira ba su da iyaka laukan ya alamu da sun sani حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأقوى رضي الله عنه يتي أن السماء يتي ضحاياكم لن يقود كي لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء annabi ya ba da ka'ida ya ce daga yau bayan kwana uku kada ya zama wani ya aje naman layya duk wani nama da kake da shi to ka fitar da shi a gidanka da sallah ne annabi wannan jawabin ya ce bayan kwana na uku to kada wani ya aje nama a gidansa ya fito da shi a ci falamma kana al'amul muqbilu da baɗi ta zo قالوا سيسكت يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي تومي يد مكي أبارا بنا ما دم بزام أجنام مبا قال كلوا وادخروا النبي يتعى آه، بنا كسك قوشي كأجي كأجي وند ذاك أجي فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا أي بارا أنا تكون وهلاني أنا تكون ينوى fa ratu an tu'inu shi ne nufin ku taimaka kun ji hanyo hanya hanya daga cin hanyoyin idan ana cikin yunwa to shi a ce ba a aji abinci kowa ya fito da abincin shi ba magana aji abinci ai daga nan ne ake samun ihtikari ba istinbatin ihtikari mutane na cikin yunwa kawai sai wani ya boye abinci saboda ya kara musu wahala amma idan ana cikin sa'a ana cikin yalwa to ya halasta a ɓoye a mutum ya aje abincinsa shine ake ce masa iddihar shi yasa akwai ihtikar akwai iddihar iddihar ya halasta amma ihtikari shine ɓoye abinci alhali mutane suna da buƙatar su a cikin wahala ake wannan bai halasta ba sannan duk abin da ya kasance ko haji ne ba sai ya kai matsayin zaruri ba ba a san a ɓoye in ana cikin wahala in ana cikin wahala yanzu irin su man fetur irin su kalanzir irin su gas da makamantansu da icci duk waɗannan haji ya ce domin kila in akwai wani zai ɗauke ma wani to bai halasta in ana da buƙatar su ana cikin wahala wani ya ɓoye ba baya halasta a nan ya tashi daga iddihari ya zama mai ya zama ihtikari mun gane ai akwai hadisi da'ifi annan shi sama aka ce ya ce al muhtakimu mal'unun wal jalibu mahzuqun <coughs> mutumin da ya boye abinci dan ya kara wahalar da mutane to nan Allah ne amma mutumin da ya siyo kaya dan ya ci riba to wannan Allah zai azurta shi hadisi ne da'ifi bai inganta ba to wannan kenan kun gani sannan hadisin yana karantar da mu ashe الحكم يدور مع إلته وجودا وعدما كله كن شيء أنا تفيها إلا بارني إلا أقوي الجهد أقوي وحلا دا ينوى دا أكيد شيء من ذال سمي يحنى ادخار اللحوم قص قوي أبنش قص أجا أبنش كم متين أجا ناما أفتو دا ناما غباكي دا أقوى أربا ka fito da shi gidanka irin yadda mutanen arewa suke yi ka zan mutum ya layya in mutum ya yi sallah irin wajajen can su sokwata su zamfara su daura ko ya nama ko bai ko ya layya ko bai layya ba su ya ci nama almajirai duk kowa ranar kowa ba wanda zai zo bai koshi da nama fitowa da nama ake kofar gida kawai ta rabawa eh, amma ban da nan Allah shi kyauta